Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani mu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka sana wannan shiri na mai albarka daga tashar Mahadi Tech darasinmu ne kamar yadda na rubuta a title ɗin nake cewa duk mai amfani da Gmail ya kamata ya san wannan settings din wannan settings din ba zan nuna muku shi ba har sai mun shiga cikin wannan abin wanda kuma idan kuka gani na san zai burge ku to amma kafin nuna muku wannan settings din idan wannan shine zuwan ka na farko akan wannan tashar tawa da Allah ina roƙon alfarma da ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa inda zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki ku biyo mu ku sha kallo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda na ce zan nuna muku wani settings wanda duk mai amfani da Gmail ya kamata a ci a san shi to yanzu bari mu koma cikin Gmail ɗinmu kamar yadda kuke gani kun gane wannan wannan ne cikin gmail dinmu ga munan a ciki to yanzu idan muna so mu saka wannan settings din ina so na nuna muku shi wanda duk mai amfani da gmail ya kamata ya san shi sai ka zo nan gurin akan nan gurin kamar yadda kuke gani haka kana zuwa zai nuna maka gmail ɗinka na kan wayar ka kamar yadda kuke gani haka kowa da kalar gmail sa to amma me sai ka shiga wannan gurin da aka rubuta google account wannan shi zai taimaka maka ka shiga cikin abin da muka ce za mu nuna muku wanda duk mai amfani da gmail ya kamata a ce ya san shi sai ka danna akan google account kana danna akan google account zaka ga zai bude maka kamar haka yana bude maka za ga guri personal information gashi nan data kaza yau ga guri da aka rubuta security kun ga haka nan gurin kana danna akan security nan sai ka zo nan gurin ga guri da aka ce we keep your account protected ma'ana su google suna kare muku account ɗinku kun ga wannan abin yana nan muku eh account ɗinku a kare yake to amma me ya za a yi mu tabbatar da account ɗin mu a kare yake wannan abin shiga wannan security kamar yadda kuke gani zai nuna maka duk wani abu da yake faruwa da gmail ɗinka misali sai in danna akan get started ina dannawa haka kamar yadda kuke gani kun gani me security check up kun ga me suka ce no issue no issues found ma'ana babu wani matsala da aka samu akan wannan gmail din nawa saboda su da dama kamar yadda ku sani ana sace wa mutane gmail ana yi wa mutane kutse sosai kullun yau da gobe duk zaka ta gani ana samun matsaloli akan nan gurin to amma me ni akan nawa sun rubuta mai security check up suka ce no issues found ma'ana babu wata matsala akan wannan gmail din nawa idan ina so na gani kun ga kamar yadda aka rubuta your device aka ce google protect Uh, google play protect is turned on kun gani ma'ana google uh, play, protect yana taimakawa wajen taimakawa wayarka wajen idan da akwai wani uh, wata manhaja wadda ba ta da tsaro to idan da akwai matsala nan gurin zai nuna maka za kuma ka idan na kan google play protect in ka shiga ka je ka gani ya nuna maka idan da akwai matsala akan application da yake da matsala wanda zai iya cutar da kai akan wannan wayar taka to amma ni tunda nawa babu ma ba sai na je na danna akan nan ba sai mu zo mu danna haka bayan nan gashi nan recent security events ba na wasu abubuwa da suka faru akan gmail ɗinka ko wani ya shiga ya canja maka password da sauransu idan ka zo ka danna akan nan gurin zaka gani kun gani you will be notified if unusual security events are detected like a sign in from a new device or a sensitive account settings wannan ana gaya maka kan cewa google za su sanar da kai idan da akwai wani wanda ya shiga account ɗinka to idan da akwai wanda ya shiga account ɗinka ma'ana gmail ɗinka zaka gani ta nan gurin amma ni kun ga me aka ce no event in 28 days ma'ana a kwana 28 da suka wuce babu wanda ya attempting din shiga kan wayata ko kuma idan an tashi za a saka gmail ɗinka a sabuwar waya zai sanar da kai kan cewa za a saka gmail ɗinka har kai ma kanka zaka ga wata ran an turo maka idan koda kai ne zaka yi abu to kun ga ya nuna min babu wani issue da ya danganci matsala akan gmail ina da aka yi kokarin shiga daga wani guri ko kuma kamar yadda ake magana unusual security event ma'ana abin da gmail ɗinka baka saba gani ba shine unusual to wannan abu na biyu kenan abu na uku kuma kun gani aka ce mai sign in and recovery kana so ka san duk abin da ya danganci gmail ɗinka misali sai ka danna a haka kana dannawa kun gani gashi nan ga lambar waya ta recovery number ta ga recovery email ga waya da take kai to idan kaga wata waya mabambancin wannan mabamcin wayar da kake amfani da ita ko kaga wani yana amfani da gmail ɗinka sai ka sauri ka canja password ɗinka kun gani wayannan su ne ga third party access ma'ana wani application ne yake amfani da gmail ɗinka idan ka zo ka danna anan gudu za ka gani kun gani gashi ni abubuwan da suke amfani da gmail ɗina akwai su boomerang akwai su huawei emails akwai bidiq to duk wayannan suna amfani da gmail ɗina to amma duk abin da ka san kai ba kai ka sa shi amfani da gmail ɗinka ba ka gan shi anan sai ka zo sai ka danna akan remove access to wannan shine sentence da duk mai amfani da wayar android ya kamata a duk mai amfani da gmail ya kamar yadda kuke gani za ku ga nan gurin ya yi kore gashi nan kore good kore good haka duka sun yi kore to idan ka shiga gmail ɗinka kaga kan cewa da akwai wannan duka ya yi kore to ma'ana gmail ɗinka lafiyar sa kalau amma idan ka shiga kaga ɗaya daga cikin wayannan da ja an yi mai haka an yi cancel cross an yi ja ja ja ja to kan cewa ya kamata ka duba gmail ɗinka yana cikin wani matsala amma yanzu da yake a haka ko ga gmail ɗina ga kamar yadda nawa yi kore nan lafiya kalau nake to jama'a da fatan kun ji dadi abin da na koyar wuraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka taimaka ka danna min subscribe sannan ka danna min ƙararrawar sanarwa inda za ka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki nagode